ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد kuma tabbas sai mun zaunar da ku ya ku manzanni da waɗanda suka bi ku a bayan ƙasa bayan mun halaka su wannan abin da aka ambata na hallaka kafirai masu ta manzanni da zaunar da manzanni da muminai a bayan ƙasa bayan halaka su ɗin zai kasance ga duk wanda ya halarto girman Allah ne sanin yana kallonsa kuma ya ji tsoron gargaɗin azabarsa.